mai kowa mai komai wanda da ganin damansa da kaddarawansa ya nuna mana wannan lokaci a wannan rana mai albarka a yanzu da muke magana muna magana ne a yammacin ashirin daren ashirin da ɗaya ga wato ainihin watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan 1 miladiya 2024 alhamdulillahi masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu su sare mu ta kafofin yada bane na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga nan wato ainihin dandalin mu wato na eh, wurin ajiye littattafan mu wato a nan gidana eh, yayin da ni nake magana sunana muhammad kabir tahir alkunya na abu aisha lakabi na albanin mubi ina magana ne a wannan lokaci bisa ga munasaba ta gabatar da wani tambihi wa 'yan uwa dangane da faɗakuwa game da wani bala'i da yake so shigowa al'umma musulmai a ƙasan nan tamu ta nigeria wato wani musiba ne da muka so mu shiga dangane da jarabtuwa da allah ya jarrabe mu da wasu daga cikin malumanmu na Najeriya waɗanda za su wato ainihin jawo mana fitintini ko su kawo mana bala'i a cikin wannan ƙasa ta Najeriya bayan al'ummar Najeriya suna fama da sadar rayuwa da kama karyan shugabanni da wato ainihin tsadan kayan masarufi wasu daga cikin wato ainihin malumanmu waɗanda suke kiran sunansu malamai har ma ana danganta su ga ainihin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhalin hakikanin gaskiya su ba alu sunnan bane ba su so su ɓantaro mana musiba da bala'i su shigo mana da shi wannan ƙasa ta nigeria ta hanyar yaudara da yahudawa suka yi musu da talla da tausayi da sunan tausaya wa al'umma musulmai da sunan wato tallafi da kai ɗauki da gudunmawa wa 'yan uwanmu musulmi waɗanda ake zaluntar su a ainihin wato a ainihin afghanistan waɗanda ake zaluntar su a palestine da makamantansu a babu ko shakka wanda wannan ya jawo cece kuce a kafofin nan na yada bayanai na zamani musamman bisa ga bayanai da wannan malamin ya zo yake yi wato eh, dr ahmad gumi allah ubangiji subhanahu wata ta'ala ya gafarta wa ma'aifinsa shi ko muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi idan mai shirya ne babu ko shakka wannan mutumin dama tuntuni maluman alu sunna sun riga sun faɗa wa al'umma gaskiyar magana a kansa ba alu sunna ba ne dakta gumi yana da wato aƙida aƙida na shi'anci yana da aƙida aƙida na ainihin khawarijanci yana da aƙida aƙida irin wato aini na firka dola batattu wato shi ɗin ya shiga rigan sunna ne yana faɗa da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi ta'ala wasallam a yayin da a wannan kwanakin wato kusan sati ɗaya ko makamancin ko wani makamancin wannan iran ta gayyace shi ya je kasan iran ya dawansa kenan ke da wahala ya zo dinga maganganu yana yabonsu yana tsarkake su har ma yana kushe sunna yana danganta ta'addanci da zindiƙanci da munafurci ga sunna wal jama'a musamman ya fara yabon iran cewa ai su sun wato ainihin karrama shi lokacin da ya je iran sun girmama shi sun mutunta shi sun ba shi ainihin kulawa da inda kasashen musulmai ya je watakila ba zai samu irin wannan kulawar ba sa'an nan ya ce da ya je fasfot ɗinsa ɗagawa kawai ka yaka duba ba a ma duba masa cewa yaushe ne deadline na wato karewan shigansa ko kuma expire na fasfot nasa zai a iran ba ganin haka da kuma da suka marabce su suka sakan musu gurare da fiska aka ba su ababen morewa na rayuwa da ya dawo yake yabonsu yake kokarin kushe ahalus sunna wal jama'a tushen addinin musulunci na farko ya yi kokarin ya rusa kasan saudi arabiya da malaman saudiya da mahukuntan saudiya da danganta musu rashin sanin ya kamata a yayin da yake cewa wato su iran sun karrama su sun yi kaza sun yi kaza wato yana ganin cewa sauran kasashen musulmai ba sa iya wa malamai irin wannan karramawar na farko yana yabon iran yana kokarin kushe wato kasa ta addinin musulunci wanda wannan ɗin mana daga cikin wato unwani na kafirci mana yabon, yabon kafirai zindiƙai a kan al'umma musulmai a musulman ma ka zaɓa daga cikinsu zaɓaɓɓun cikinsu su ne wato tushen inda maɓuɓɓugan addinin musulunci yake wanda wannan gari da kake kokarin sarkakewa kuma nan ne maɓuɓɓugan sharri nan ne maɓuɓɓugan bala'i nan ne maɓuɓɓugan zagin sahabbai da annabi muhammad sallallahu alaihi ta'ala wa sallam kai kokarin ka tsarkake su ka kushe wato gidan musulunci ka kushe tushen addinin musulunci ka danganta wa mutanen ƙasa mai tsarki cewa ba su san ya kamata ba ba su iya marabtan baki ba sa'annar ba su da wato ainihin wato lura da tarban bakinsu cikin mutunci da karamci da darajawa babu ko shakka dakta wannan furtuttuka da ya kokarin yi a kan waɗannan bayan Allah da waɗancan zindiƙan alama ce mafi girma daga cikin alama na munafurci shine mutum ya bayyana musulunci a baka ya sifantu da musulunci amma zuciyarsa zuciya ne irin zuciyan kafirai wanda duk duniya an riga an yi ijima'i kasashen musulmai duk duniya sun ijima'i iran ba kasan musulunci ba ne ba iran ba musulmai ba ne ba aƙidarsu ba aƙida ce ta musulmai ba manhajinsu ba manhaji ne na musulmai ba sa'an nan wato ainihin kundin tsarinsu ba kundin tsari na irin na musulmai ba domin musulunci ya yi nan iran ya yi can kai kuma ka zo kana yabon musulm kana yabon su waɗanda su ɗin ba musulmai ba kana kushe musulman gaskiya wanda wana daga cikin manya-manyan alamu na munafurci wadda yake sabbaba mutum wato ainihin ya dawwama cikin kafurai domin me Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana jibintan kafurai da nuna wa kafurai soyayya babu ko shakka duk wani musulmi da za a bayyana masa akidan shi'a da abun da shi'a ta ginu a kai da wato ainihin ah, littattafan shi'a wadda ake karantarwa da abubuwa da yake ɗauke da shi na kafirci da zindiƙanci da ainihin saɓawa duk wani abin da musulunci ya zo da shi babu wani musulmi da zai tsarkake yan shi'a ya ce yan shi'a musulmai ne na fatan jama'a suna fahimta yan shi'a duk wanda ya san shi'a ya karanci littattafan shi'a ya san akidun shi'a ya ainihin yi bincike da nazari daga ainihin rubuce-rubuce da yan shi'a suka yi to na tabbata lallai zai tabbatar da cewa shi'a ba ainihin musulmai ba ne ba to ta yaya musulmi zai zo yana yabon waɗanda ba musulmai ba bayan allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a kur'ani mai tsarki allah ya ce ya lazi na amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara ba ba'dhum auliya Ubab, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum allah ce ya kuma su imani kada ku yadda ku riki yahudawa da nasarawa a matsayin mazimintanku ma'ana a matsayin masoyanku Allah sai ya ce shashinsu to masoya ne ga shashi Allah ce duk wanda ya so su daga cikinku to fa innahu minhum to Allah ce to shi ma ya tare da su Ma'ana Allah ya sadaukar da shi Allah ya hada shi da su ya je can ta matsaye masa da shi da su baki ɗaya nan wani ayar Allah ya ce cin sun suratul mumtahana Allah ce wa lazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa kad kafaru bima ja'akum min rabbikum yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbakum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'u mardati tusirruna ilayhim bil mawaddah bi ana a bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'aluhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil Allah ya ce ya ku masu imani kada ku yadda ku rika makiyana da makiyanku a matsayin majimintan al'amuranku a matsayin masoyanku Allah ce shashin su adu auliya Allah ta tulquna ilayhim bil mawadda ku dinga jefan musu soyayya ma'ana kuna nuna musu so da kauna kuna fitowa kuna yabon su kuna tsarkake su inji Allah subhanahu wata'ala me dalili domin sun fitar da manzonku da ku don kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala wanda shine ubangijinku Allah ce idan har da gaske kuna fita kuna yada kalman Allah kuna yin jihadi dan daga kalman Allah Allah ta ku yadda ku sirranta wa makiyana da makiyan ku soyayyan ku Allah Allah ce domin ni Allah ni ne mafi sanin abun da yake boye a cikin ku da abun da kuke bayyanawa duk wanda ya sirranta soyayyarsa ma waɗanda suke makiyana makiyan Allah Allah ta tafi sawa as-sabili hakika wannan mutumin ya bata akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala so don haka da wannan muke matashiya ya ku al'umma wato babu ko shakka mutanen nan wanda ku ba ku san wane ne 'yan shi'a ba 'yan shi'a babu wanda ba su ci mutuncinsa ba babu, wanda ba su tozarta shi ba babu wanda ba su zage sa ba sun zagi sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun zagi manzon Allah sa'annan akidunsu ya saba da dukkanin aƙidun musulmai na duk duniya baki ɗaya to da haka waɗannan shine malaman ahlus sunnati wal jama'a suka yi ijima'i musamman shi'a ithna ashara ja'fariya wadda waɗannan zanadiƙa na Najeriya suke kai misali irin su wato ainihin alzazzagi wadda wannan suna tafiya kan shi'a isna ashara ja'fariya wadda wannan shi'a ita ce ma akfaru ita ce tafi ma bayyana kafircinta akan sauran wato ainihin shiyoyi sai dai in allahumma ka samu wadda yake da taƙiyya kuma yana maka taƙiyya ne domin ya maka shigo shigo babu zurfi da haka duk wani musulmi idan ya san wane ne shi'a a malamai suka bayyana masa shi yasa ya zama dole akan malaman ahlus sunna wal jama'a ku fito ku karantar da mutane a kaida ko da za ku bata da kowa ko da za a zage ku ko da za a watse muku ko da za a rabu da ku ko da za a muku tawaye ko da za a kama ku ko da za a rufe ku ko da za a kashe ku to ya zama dole ku fito ku karantar da mutane a kaida. idan ba haka ba billahi la illa huwa al'umma suna dab da gaban halaka idan kuka shiru gabar batattu suna shigowa da su da addinai waɗanda suka ci karo da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake kira nake sanya wannan zama na farko nake sanya mata suna muƙaddima a kan wai tambaya anya 'yan shi'a musulmai ne kuwa shin shi'a musulmai ne ko ku ba musulmai ba wannan shi ne muƙaddima kafin mu je ga karatu yana da mahimmanci ga duk wanda zai kalle mu kuma ya saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani na farko mu sani cewa akidan shi'a shi'a akidanta akan addinin musulunci daban da yadda musulmai suka ɗauki addinin musulunci na biyu rukunan musuluncin shi'a daban da irin rukunan musuluncin musulmai na uku hatta sallolin 'yan shi'a daban yake da sallolin musulmai lokutan sallan shi'a daban yake da lokutan sallan musulmai na gaba akidan shi'a akan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daban take da aqidan musulmai akan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na shida akidun shi'a akan malaman musulunci baki ɗaya irin shehul islam taimiyya irin su imamu zahabi irin su imam malik irin su abu hanifa imamu shafi'i ga dukkan malaman musulunci aqidan yan shi'a daban akan malaman musulunci na duk duniya baki ɗaya na bakwai aqidan shi'a daban da aqidan musulmai akan alkur'ani nan da muke karantawa ya ku jama'a alkur'ani da muke karantawa akidun shi'a daban aqidan musulmai na gaskiya daban akan alkur'ani mai girma na takwas aqidan 'yan shi'a daban da aqidan musulmai akan shari'ar musuluncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akidar shi'a daban shi'a ba ta yadda da shari'ar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam na tara akidun 'yan shi'a daban a da akidun musulmai akan annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi ta'ala wasallam na goma aqidan 'yan shi'a daban da aƙidan musulmai akan rukunnan musulunci guda biyar da rukunnan imani guda shida da haka dukkanin ababa da musulunci ya tabbatar da musulmai akai annabi ya karantar sahabbai suka karantar malamai suka yi rubuce-rubuce akai da hadithai da ayoyin alkur'ani mai girma to aƙidun shi'a ya bambanta da aƙidan musulmai na gaskiya akan waɗannan abubuwan baki ɗaya. shi yasa shiya suna inkarin duk abun da musulman gaskiya suka tabbatar da shi ya ku jama'a babu wani abu guda ɗaya da musulmai suka tabbatar da shi da sunan addinin su ne face sai da shi'a suka wato soki wannan abun suka kushe shi suka ma kore shi suka ma ainihin neman kafurta waɗanda ma suka yadda da waɗannan abubuwa waɗanda su ɗin aƙida ce manhaji ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan duk wani musulmin gaskiya da gaskiya ka sani cewa yan shiya ba su doke ka kai musulmi bane duk inda kake ba su doke ka musulmi bane shi yasa malamai bari ku ji hatsarin shi'a hatsarin shi'a ga musulmai ya fi hatsarin kafurai da kafurci wa musulmai ya ku jama'a saboda na farko shi'a ta fake da sunan musulunci tana rarake musulunci ta kasa da cikin cikin musulunci shi'a ta fake da musulunci tana rarake addinin Allah tana rarake manzon Allah tana rusa duk wani rukuni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dasa addinin musulunci a yan shi'a suna kwandemi nashi nashi suna rushe shi so tabi da haka ne ya sa ba su da aƙida irin aƙida na musulmai na gaskiya da gaskiya ko jama'a da haka addinin shi'a daban addinin musulunci daban babu ta idda 'yan shi'a suka haɗu da musulmai babu ta inda 'yan shi'a suka ainihin haɗa alaka ta hanya ko alaka ta addini da musulunci ko da suna furta kalmar shahada babu ko shakka zindikai ne kuma bakaken kafurai ne barazanan so musulunci ya fi barazanan kafurai da kafurcewa musulunci ya ku jama'a wanda wannan shine aqida tacecciya aqida na ahlus sunnati wal jama'a firkatun najiha aqida na salafu salih akan yan shi'a to amma yau ina mamaki wannan yaron dakta wato eh, sheikh abubakar mahmud gumi dr ahmad gumi ya zo ya zauna akan kujera da babansa ya fi shekara talatin yana rusa waɗannan akidun yau bawan allah nan kokari yake ya karyata mahaifinsa ya tabbatar da akidun shi'a akidu ne kyawawa ya tabbatar da manhajin shi'a manhaji ne kyakkyawa ya tabbatar da duk abin da shi'a take kai tana kan tafarki na gaskiya tafarki na musulmai har yana kokarin ba su taskiya ma akan musulmai yan uwan mana musulmai na gaskiya da gaskiya da wannan ne ko ku sani ko kar ku sani wannan bawan allah babu ko shakka ya samu zilliya ya samu wato ainihin zaihi cikin akidarsa shi'a ta riga ta ɗebe sa kuma ya bayyana wa duniya yanzu shi ba suna ba ne shi dan shi'a ne babu wani da zai zo ya yayi ya zo yana yabon tafarkin yan shi'a shi'a tun da suke ba daga tarihinsu daga shekara goma sha ɗaya hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shi a cikin ta da zaune tsaye suke ba su taba barin duniya ta zauna lafiya ba domin me domin su din suna wato ainihin amfani da sunan musulunci suna cutar da musulmi suna cutar da addinin musulunci suna cutar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun fake da sun ahlul baiti da hadithai na ƙarya waɗanda suka yi kokarin dangantawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fake da su suna wato sukan musulmai sun fake da su suna sukan addinin musulunci sun fake da sunan soyayya ga halu baiti suna zagin sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka misali da zan buga maka wannan mukaddimar a musulunci wa fi falala a musulunci bayan annabawa da manzanni hadithai sun tabbata mutawatire daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su da hadisi ba jama'a ba su da hadisi irin namu ba da haka ruwayan hadisin su ma daban ne da irin tamu ruwayar su ma daban ne da irin tamu za a ga cewa duk wani abun da yake musulunci jigo ne na musulunci ginshiki ne na musulunci wallahi sai da shi a suka yi kokarin rusawa cika-cikan musulunci guda biyar shi ba su yadda da shi ba wadda a kai aka gina addinin musulunci na farko ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah sallah azumi zakka aikin haji to shi'a ba su da wannan ba baki ɗaya sun rushe shi gaba ɗaya sun yi na shi kalman shahadan su ma daban ne shi yasa yanzu kai musulmi idan wani zai musulunta me kake gaya masa ya ce ashadu an la ila illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kenan ka gama to su kuma yan shi'a nasu da kari sai ka ce wa ashadu anna aliyu waliyullah wa ashadu anna ababakarin wa umar wa aishata wa hafsa wa uthman finnar kafin ka zawo cikakken shi sai ka tabbatar da wannan sun yi kari har guda biyu ka duba nan kalmomi da suka ambata kan manya-manyan sabon annabi muhammad sallallahu alaihi sallam lokacin sallan ku ba lokaci ɗaya ne da na sallan yan shi'a ba idan ka ga dan shi'a yana bin musulmai sallah to yana yi ne in yayi zai je sake sa bai yi sallah a daidai lokacin da su suke yin sallah ba adadin insu da irin naku ba ɗaya ba ne yadda kuke sujada ba su yadda su yi sujada a kasan ku da kuke sujada da shi ba qur'ani ne da kuke karantawa karatun fatiha nan shi ba irin karatun fatiha da kai kake karantawa bane ba ya kai jama'a ya kai bawan Allah ka fahimci wannan da haka surorin qur'ani duka ba su yarda da su ba ayoyin qur'ani duka ba su yarda da su ba na fatan jama'a suna fahimta to tsakani da Allah yanzu waɗannan wani irin musulmai ne ta yaya waɗannan zaka zo kana kumfan baki a kansu kana kokarin ba su taskiya cewa wai musulmai ne da irin waɗannan akidunsu gurɓatattu da suke rusa musulunci da musulmai waye ba su ci mutuncinsa ba ka duba duk wani ginshiki na addinin musulunci sai da shi a suka rushe shi duk duniya bayan annabawa da manzanni waye ya kai sai na abubakar falala babu shi duk duniya an ittifaki babu shi manzan allah ne ya bashi wannan taskiyar annabi ne ya bashi wannan falafifiko da falalar amma yan shiya na abubakar shine farkon mutumin da suke fara rusawa a tarihin addininsu baki daya na farko abubakar agunsu dan wuta ne kuma yana jahannama abubakar kafiri ne zindiki ne suna iya kira suna sai na abubakar siddiqul akbar radiyallahu anhu arda su duddura masa ashar su tsitsine masa su tabbatar da yanzu haka sai na abubakar yana cikin wuta yanzu dan girma Allah akid mai akida musulmai mai akida musulunci zai irin wannan katobar sa'an nan ka duba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye sa cikin mutane wa ka fi so ya ce sayyidina abubakar ina fatan mun gane sa'an nan ka tambaye cikin maza mata wa ka fi so ce na aisha to mutum na biyu da shi'a suke rusawa shi'a suke zaginta suke kiranta da miyagun sunaki ita ce sai aisha ta zara sun ce mazinaciya yar iska yar tasha ƙariya tinkiya akuya subhanallah tirbi hadal kalam haka suke danganta na Aisha aishatu zahra radiyallahu anha wa arda haka babanta sa'annan kuma kana hafsa yar sayyidina umar ibn al-khattab suna tsine mata albarka suna zaginta suna tabbatar da cewa yar wuta ce haka baban wato ainihin dukkan khalifofin manzan Allah nan ko aqidan shi dukkan su kafire ne suna cikin wuta aqidan shi a sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kusan baki ɗayansu kafirai ne sai waɗanda suka zaɓe su ɗaiɗaiku suka tsarkake su suka zazzaɓe suka tsaftace su suka sa su cikin musulmai a irin musulunci irin na in shi'a ya ku jama'a to yanzu waɗannan ne kuke tunanin cewa musulmai ne babban malaminmu sheikh musa yusuf asadu sunna allah ubangiji ya kara masa lafiya ya kiyaye sa wadda a cikin malaman kasan nan kaf idan kana maganan malami da ya san wane ne shi'a ya san akidun 'yan shi'a dole in kana lissafo malamai da suka san shi'a dole sai ka sako malaminmu malam musa yusuf asadu sunna cikin wanda suka san wato akidun shi'a saboda yadda ya karanci akidun shi'a yake da littattafan 'yan shi'a wadda ba kowane malami ne yake da iri littattafai da yake da su a cikin kasan nan ba kuma ya buga da su ya yi mukabala da su ya kalubalance su a cikin littattafansu ya kalubalance su akan akidunsu kuma mu ma da yake karanta da mu karatun kowane karshen wata yana karantar da mu wannan littafin ashi'atu fi dau'i masadiriha al asaliyya ga ta nan wannan littafi na daga cikin littattafai da babban malamin mu malam Musa Yusuf Asadu Sunna ke karantar da mu akan akidun Shi'a da su wane ne yan Shi'a amma malamai kuna ban mamaki wasu daga cikin mabiya wato eh, ɗalibai ko in ce malaman ƙungiyoyi suna ba da mamaki da haka wannan mutumin da ya zo yake yabon 'yan shi'a ya sani cewa ko ya sani ko kar ya sani cewa yana yabon waɗanda su ɗin ba musulmai ba ne kafirai ne zindikai ne domin me domin kamar da na gaya mana addinin su daban addinin musulunci daban tafarkin su daban tafarkin musulmai daban akidun su daban akidun musulmai daban littattafan yan shi'a daban littattafan musulunci daban na fatan jama'a sun gane da haka duk wani abin da kasan musulunci ne da musulmai suke amfani da shi to su shi'a nasu ya saba da irin na musulmai da na musulunci da ku musulmai kuke amfani da shi ya ku jama'a to yanzu ta yaya wayanne za su dawo musulmai har kake kokarin cewa dan an ce kafirai ne abokinmu ne daga cikin abokananmu wanda suke gwagwarmaya da dawa wato eh, malam usman eh, a wannan albayan ya yi magana ya ce yadda suke yadda wato akidan mu ahli sunna muna ganin su alzazzagi da wannan mutumin bauchi ɗahir yawa waye din nan dukkan su ba ma ganin su ganin musulmai kuma tabbas wannan shine akidar mu ina fatan jama'a sun fahimta ba musulmai bane ba akidun da suke kai ba akida ce ta musulmai ba to don haka ya kamata a ce mutane su fahimta mutanen nan ba musulmai bane ba ba su kama hanyar musulunci ba ba su yadda da wani abu guda ɗaya wadda yake na musulmai ko na musulunci bane ba shi'a ba su yarda da shi ba ka kamin abu guda ɗaya wadda shi'a suka yarda da shi da sunan wai ku ku musulmai ne sun yarda da wannan abun shine musulunci babu shi dukkan abun da kuke ji da shi wai musulunci ne shi'a ba su yarda da shi ba kuma shi'a suna zagi suna wato yarfil suna cin mutunci suna wato ainihin faɗan bakake da miyagun maganganu akan duk wani abun da yake na musulunci ne malaman musulunci nan ranka takabba su yarda da su ba ya ku jama'a maza ba ma da kuke kai na malikiya yawa duk ba su yadda da shi ba su kuna musu suna muku ma ganin batattu suna muku ganin ma kuɗin ba musulman gaskiya da gaskiya bane ba duk wannan shi haka ke ganin ka ka bar ganin cewa kuna gaisawa kuna dariya ya je ma ya bi ka sallah in yayi sallah ba sallah ya bi ka ba ka sani cewa dai je ya sake sallarsa domin shi ba yanayin irin sallan ka yake yi ba ina fatan mun gane azumi shiya ba su yadda da watan azumi da musulmai suka yadda da shi ba shiya ba sa ɗaukan azumi da musulmai ba sa sallan idi da musulmai aikin haji da muke zuwa shiya ba su yadda da shi ba wannan rukunan musulunci guda biyar dinnan dukkansu wallahi shiya suna inkarin su shiya suna inkari ba su yadda da tauhidi ba hatta a cikin maganganun 'yan shiya suna da ishu tsakaninsu da ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya halice su a wasu ɓangarorin ma ba su yadda da allantakan Allah ba ba su yadda da a ta Allah da bauta shi kaɗai ba suna faɗan miyagun maganganu game da abin da shafi Allah su subhanahu wa ta'ala a tuttukanmu na gaba insha Allah ta'ala duk waɗannan zantuttukan za mu zo bayyana muku su ya ku jama'a so don haka yana da kyau kowa ya san su waye in shi'a ya fahimci aƙidunsu ya fahimci manhajinsu ya fahimci tafarkinsu ya fahimci akan me suka gina addininsu da haka rukunan musuluncin nan guda biyar dukkansu baki dai suna inkarinsa ba su yadda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallama ba su yadda da sako na annabci da manzan Allah ya zo da shi ba yanzu don girman Allah ga tambaya duk mutumin da bai yadda da annabcin manzan Allah ba mai matsayinsa ku ba mu amsa duk mutumin da bai yadda da sakonni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba mai matsayinsa amma kaji mutumin nan dan gidan da tagumi ya da wannan da tagumi ya zo yana sukan alkur'ani da dabara bai ko ya sani ko bai sani ba yana sukan alkur'ani da dabara ina fatan mun gane Ha yana cewa wai bambanci da sabani da ke tsakanin mu ahlus sunna da yan shi'a wai sabani ne na siyasa ba sabani ne na akida ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi Allah wadare naka ya lalace wannan ƙarya ne ba saɓani ne na siyasa ba saɓani ne a ƙadiyya manhajiya muke da su tsakaninmu da 'yan shi'a wanda wannan ga littattafansu na muna da surututu. rututu ka je ka nemi littattafansu ka karanta ka san menene suke ɗauke da shi na aƙidunsu ka san menene tafarkinsu ka san menene manhajinsu ka san wane ne su akan me suka tafi sa'an nan ka fito ka zo kana magana ana magana kan yin shiya ka zo kana sa bakin ka ciki wai shin ma littattafan yan shiya nawa ne malaman mun nan suka sauke ko suka sani ne akidun shiya nawa suka sani na fatan jama'a sun fahimta so don haka mu sani cewa shi'a bata yadda da duk abun da musulmi suka yadda da shi ba rukunan musulunci guda biyar dinnan duk gaba ɗaya ba su yadda da shi ba me hukuncin duk wani wadda bai yadda da rukunan musulunci guda biyar ba na farko in shi'a ba su yarda da kalmar shahada ba ba su da kalmatul ikhlas ba na biyu basu su yarda da manzanci da annabcin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallama salloli da muke yi guda biyar in shi'a ba su yarda da ita ba in shi'a ba su yarda da sallolinmu nan guda biyar a lokuta da aka ce a yi su ba A an ce yi lokaci kaza la'asar an ce a yi lokaci kaza kuma rakawa'i kaza magariba lokaci kaza raka'a kaza isha lokaci kaza raka'a kaza to sallan yan shi ba irin na musulmai ba ne ku jama'a ina fatan mun gane azumi yaushe muka taɓa yin azumi yan shi'a azumin su daban azumin musulmai daban ɗaukan azumin su daban ajiye azumin su daban ɗaukan na musulmai daban ajiye na musulmai daban sa'an haka haka wato aikin haji duk wanda ya san yan shi'a ranan da ake hawan alfa ka je ka tambaya ya shi'a suke mu'amalanta ranar hawan alfa da musdalifa da makamantansu na fatan jama'a sun fahimta da haka ba su da aikin haji irin wadda musulmai suke zuwa baya ko jama'a to don haka bayan ba su da waɗannan kalmomin shahada ba su yadda da waɗannan cika musulunci guda biyar ba rukunnan imani guda shida yan shiya ba su yadda da shi ba na fatan jama'a sun gane sa'annan menene dostoran musulmai shine alkur'ani mai girma sa'annan da mai musulmai suke addini shine da mai suna addini musulmai suna addini ne da alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan shiya sun soke qur'ani sun ainihin kareta alkur'ani mai girma sun karyata wannan ƙur'ani da kuke ɗauke da shi duk wani musulmi akwai ƙur'ani a gidansa ko to irin ƙur'anin gidanka da kake ɗauke da shi ba irin ƙur'anin ne a gidan 'yan shi'a ba ba irin ƙur'ani ne 'yan shi'a suke karantawa ba adadin surorin ƙur'aninka kwaya goma sha hudu ba adadin surorin ƙur'anin da ke gun 'yan shi'a ba kenan ba sai da wannan ƙur'anin ba ya ku jama'a ina fatan mun gane uwa uba hadithai duk hadisai da musulmai suke kafa hujja da shi suke addini da shi bukhari muslim abu dauda nasa'i ibnu maja tirmidhi ina fatan mun gane ahmad muwatta waye waye dukkan su yan shi'a ba su da su ba sa'annan cikin sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa kokari da tattaro hadisai shine sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu arda to babu wani makiyin 'yan a cikin sahabban annabi bayan waɗancan guda hudu masu rawaitowa da makamantansu kamar waɗannan shi'a suna cin mutunci a cikin sahabban annabi waye ya fi sanin alkur'ani waye fi iya tafsiri shine abdullahi dan abbas to babu wadda shi'a suke ambaton sunansa suke cin mutunci da suke zaginsa da ƙarayyaki suke danganta masa kamar "sai na abdullahi dan abbas ya ku jama'a so da haka sun su su na farko muna da bambanci da su akan wato ainihin aqida yasa muka ce musuluncin su daban musuluncin musulmai daban in shi'a ba musulmai bane ba ta inda suka hada alaka da musulunci alaka ta nesa ko alaka ta kusa Ina fatan jama'a su fahimci wannan da kyau Ina fatan kun fahimta so da haka suna karyata alkur'ani mai girma suna karyata hadithan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mai girma sa'annan dukkan imamai waɗanda suke wato danganta kansu da su wadda alkulaini ya ainihin faɗa cikin usulul kafi duk wanda ya san wannan littafin ya san irin kafir kafir da kafirci da ke cikin wannan littafin akan wato ala'imman su guda goma sha ɗaya ko guda goma sha biyu na fatan mun gane wannan da kyau so da haka ya ku jama'a wallahi tallahi mu faraka ahlus sunna dole mu tashi matasan sunna dole ku tashi ku yi karatu ku karanci aqida sa'annan ku fito ku gaya wa al'umma gaskiya kar ku yadda ku ji ɗar kar ku yadda ku ji tsoro babu wani abin da zai faru da kai akan in dai kana kan gaskiya babu wani abin da zai faru da kai na fatan mun gane wannan so da haka yana da kyau mu fahimci wannan ba muna da bambanci da su bambanci mafi girma shine bambanci na aqida sannan duk abin da yake ya tabbata musulunci ne su ba su yarda da shi ba ba su yadda da cikakken musulunci guda biyar ba ba su yadda da alkur'ani mai girma ba ba su yadda da sunnan annabi muhammad ba sallallahu alaihi ba waɗannan a'imma guda hudun da mu muke da su ba su yadda da su ba ba su yadda da manhaji na salafiya ba ba su yadda da manhaji na magabata ba kai ma da kake kare su ba su yadda da addinin ka ba su yadda da kai ba bare kuma wai ka ga mutum wai ana maganan shi'a wai ka ga mutum ya fito na karewa har ina ganin mamaki yan kungiyan izalan sallama ɗaya wasu daga cikin maluman sun fito ana magana wai suna kare wannan zindikin da ya je batacce da ya je ɗebo mana bala'i yana so ya watsa mana a ƙasar mu Najeriya kuma ba za a daina faɗa ba yana da kyau mu sani cewa kujerar nan da yake kai ya zama dole akan shugabanni da malaman ƙasan nan su tashi a sauke shi akan wannan kujerar a ɗaura wanda ya fi cancanta ya hau wannan kujerar mahaifinsa mahaifinsa wato mutum ne da ya rayu yana kanta da tauhidi yana kanta da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da rushe bid'a da kafirci duk kullum karantar wansa ke da koma zuwa ga allah subhanahu wataala barin shi akan wannan kujeran an ci amanan shek abubakar mahmud gumi rahmatullahi alaihi ya ku jama'a ina fatan mun gane wannan so don haka in shi a duk wani abun da ka sani na musulmai ne da musulunci nasu daban ne ba irin na musulmai ba ina fatan jama'a suna fahimta to yana da kyau mu san da wannan sa'an nan kuma su kullum ba su taba amincewa da wai kuɗin nan musulman yan uwansu ba ne ba sai dai kai kake ganin su a matsayin yan uwa amma su ba su doke ka a matsayin yan uwansu ba su sun doke ka a matsayin wa a matsayin kafiri haka suka doke ka su da haka bai kamata a ce wani ya zo ya nuna musu so da kauna ba wani ya zo yana jibintan su ba wani ya zo ya dinga wato faɗa wasu maganganu wadda nuna ke nuna cewa tsarkakansu da tsarkinsu yana nuna cewa su mutanen kirki ne idan har kana wani abun da naji wani yana cewa ai yanzu da america ko ingila ya je haka za mu na masa ta kome ah idan ka je america ko ingila ka je ka dawo kana yabon su kana kushe musulmai sai mu ce kai ma kafiri ne kamar yadda shi ma ya je ya dawo yana yabon su yana kushe musulmai shi ma haka za mu ce masa da haka ya je ya ɗebo akidu ya je gun kafirai ya dawo kasansa kasan Najeriya ya zo tun da shi yana ganin cewa yana zaune a kan babban kujera mai babban matsayi da babban suna yana so ya saɗa ya shigo da akidan shi a kenan kasan mu najeriya shi kenan sai a yi shura rabu da shi to wannan shine magana ta gaskiya in ba musulmai bane ya ku jama'a kuma insha Allah ta'ala za mu kawo muku silsila na littattafai da kuma ainihin bayanai daga gun maluma da yake bayyana cewa waɗannan mutanen ba musulmai bane ba duk wanda ya ɗauke su musulmai ya yaudari kansa ya yaudari imaninsa ya yaudari al'ummansa ya da akidar su a cikin al'umma bala'i ne musiba ne haramun ne musulmi ya zo yana yabon 'yan shi'a haramun ne musulmi ya zo yana ganin 'yan shi'a 'yan uwansa ne haramun ne musulmi ya ɗauki 'yan shi'a wai musulmai ne da haka su ba musulmai ba ne addinin musulunci ya yi can su kuma sun yi can wani ɓangaren daban da haka yana da kyau kowa ya san da wannan kowa ya kula kowa ya tashi tsaye daga cikin matasan ahli sunna wal jama'a kasan nan ku tashi ku karantar da al'umma haƙiƙanin addinin Allah na gaskiya a bisa ga mahanga da tafarkin magabata na koreya ya ku yan uwa musulmai so da haka wannan matashiya da muka yi muka sa mata muƙaddima na karatunmu mai take shi'a wai 'yan shi'a musulmai ne to wannan shine zama na farko insha Allahu ta'abaraka wa ta'ala wannan soman taɓi ne muka so mu ɗan gaya muku cewa ga irin abubuwansu ga irin addininsu ga irin manhajinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana abubuwa guda biyu ya bar mana su kuma hukuncin duk mutumin da ya je kibin tafarkin magabata na kwarai ya je bidon tafarki na daban ya sani cewa lallai wannan mutum ba musulmi bane ba ويشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله wa sa'ad masira. haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa duk wanda ya ki ya tsaga kara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi ta farki na waɗanda suke ba mumine ba su ne sahabbai almumina nan bi mana as-sahaba su Allah yake magana a kansu ya ku jama'a kuma Allah ya sarkaki sahabbai ya tabbatar da sahabbai nan udulun ne sama da sahabbai nawa Allah ya basu taskiya Allah ya tabbatar da su yin aljanna ne na farko ga al-asharatu al-mubashsharuna fil janna wayannan guda goma da aka ce yin aljanna ne insha ba sai da su ba ba sai da ma cewa na farko ba sai da imanin su ma bare su tabbatar da cewa aljanna ne na biyu ga wayanda suka je suka yi wato bai'atul ridwan lokacin da aka je ashabu shar aka yi sulhu da biya sama da mutane dubu ɗaya da ɗari hudu dukkansu Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fatahan qariba Allah ya yarda da su sama da mutane dubu da dari hudu amma dukkan su sha ba su yarda da su ba ku jama'a kuma Allah ya ce ya yadda da su na fatan jama'a sun fahimta sa'annan kuma ga wanda suka je yakin badar mutane kusan ɗari uku da goma ko 300 da wani abu Wa'inda dukkansu Allah ya ce a ga an gafarta musu yan aljanna ne kuma Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda da Allah su ne as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansara Allah ya taska ya aini ba su kariya ya taskance su a cikin alkur'ani mai girma kai daga karshe sai da Allah ya tabbatar da sahabban nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafikai da zindikan ciki Allah sai da ya tabbatar da cewa aljanna ne munafikai irin su abdullahi dan ubay dan salul banda ire-iren su amma Allah sai ya tabbatar su yan aljanna ne Allah ya sifanta su da sifan aljanna Allah ya ba su ainihin taskiya a cikin alkur'ani a gurare mabambanta amma dukkan su yan sha ba su da su ba jama'a to amma wannan su ne wai ake ce da su wai yau wai musulmai yan uwanmu wa billahi allazi la ilaha mu dai ba yan uwanmu bane ba sai dai ko yan uwanka amma mu dai ba yan uwanmu bane ba mu da haka addinin mu daban addinin su daban insha Allah ta'ala za ku saurari silsilan karatu na gaba zan saurara a nan insha Allah abin da na faɗi daidai Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala haɗa mu alada kurakure Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani idan na ce zan buɗe karatun yau ba zai samu ba saboda ganin lokaci ya ja sannan kuma ga abubuwa da ya kamata a ce mun yi amma zai zan saurara a nan insha Allah ta'ala zuwa karatu na gaba ya ku jama'a za mu sanar za mu ci gaba da kawo muku bayanai akan akidun shi'a da ainihin bambancin 'yan shi'a da addinin musulunci ma'ana da tabbatar da cewa shi'a ba musulmai ba ne addinin su daban aqidan su daban yan uwansu daban mu kuma za mu tabbatar da cewa mu musulmai addinin mu daban yan uwanmu daban shi'a daban insha Allah ta'ala za mu saurara a nan da wanda muke faɗin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum